أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allahu subhanahu wa ta'ala da ya kaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asbahin litinin goma sha bakwai ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya jare da goma sha biyu ga watan juwan watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya ci gaba da karatu a wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin mu'azu bin jabal da ke nan unguwar fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab ajiya mun kwana wajen faɗin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance dangane da mu'minin shi mai rahama ne to Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwarsu ranar da ba su haɗu da Allah maɗaukakin sarki salam shi ne aminci wa a'adda lahum ajaran karima an kuma tanadar musu su muminai ɗin lada wanda yake mai yawa mai karamci mai daraja Allah ya ce tahiyyatuhum mai yalƙaunahu salam gaisuwansu ranar tashin alƙiyama ko mu ce ranar haɗuwansu da Allah maɗaukakin sarki yayin mutuwa ko yayin fitowa daga cikin ƙabari ko kuma yayin shiga aljanna asimi ya ambato waɗannan abubuwa guda uku cikin tafsirin samun hasinu ta'awil gaisuwan 'yan aljanna yayin haɗuwansu ko abin da ya shafi mutuwa yayin haduwansu da ubangiji ya ce ana nufin ko lokacin mutuwansu ko lokacin fitowarsu daga cikin kabari zuwa filin hisabi kenan ko kuma lokacin shigansu aljanna yayin shigansu aljanna za su dinga gaisuwa da cewa salam ma'ana aminci to an ambaci gaisuwansu ranar haɗuwarsu da Allah maɗaukakin sarki shine aminci bushara da aminci daga dukkan wani abun ki ko dukkan wani abu mummuna wane ne mai gaisuwan gaisuwan yana zuwa ne daga wajen wane ne maluma sun kawo maganganu guda uku wane ne almuhuyi din wasu suka ce walmuhuyi lahum imma Allahu jalla jalalu wasu suka ce mai gaisuwan wadda zai musu gaisuwan shine Allah madaukakin sarki shi da kansa saboda fadin Allah madaukakin sarki salamun qawlan min rabbir rahim cikin suratu yasin salamun qawlan min rabbir rahim ma'ana aminci ya tabbata gare su daga ubangiji wanda yake mai rahama ai aminci daga dukkan wani abu mummuna cikin wannan akwai magana da Allah maɗaukakin sarki ke wa ‘yan aljanna musamman faɗin tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi da cewa ƙaunan salamun ƙaulan, wannan yake nuna magana ne Allah maɗaukakin sarki zai yi ga ‘yan aljanna wadda yayin da Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan sallama ɗin to za su kubuta daga dukkan wani abu mummuna za su samu cikakken aminci ta kowane irin fiska duk wani duk wani wato babu wani nau'i na gaskiya da za su babu wani nau'i na gaisuwa da za su samu sama da wannan ita ce gaisuwa ta ƙarshe wadda Allah maɗaukakin sarki zai yi wa ‘yan aljanna ba su da gaisuwa kwatankwacinta saboda haka wasu daga cikin maluma suka ce salamun eh, a tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ana nufin Allah maɗaukakin sarki ne shi da kansa zai yi sallama wa ‘yan aljanna domin girmama su da ba su falala da ba su dukkan nau'i na girmamawa da daraja wasu kuma suka ce a'a masu wannan sallama ɗin mala'iku ne saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin suratun ra'adi wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da Allah Maɗaukakin sarki yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku da su dinga shiga wajen yan aljanna ta kowane irin kofa suna ce musu salamun alaikum bima sabartum amincin Allah Maɗaukakin sarki ya tabbata gare ku ko yan aljanna sakamakon haƙurin da kuka yi wajen biyayya wa Allah maɗaukakin sarki da nisantar abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta fa ni'ima uqbad dar ma da wannan gida da yake makoma gare ku kun ga anan Allah ya bayyana mana karara cewa mala'iku za su yi sallama wa 'yan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum za su dinga ce musu salamun alaikum saboda ka wasu maluma suka ce ta mu yawma mai salam ana nufin mala'iku ne wasu maluma kuma suka ce a'a ana nufin gaisuwan da suke yi ne ya su ya su da junansu musamman yayin da suka haɗu suka ce saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da awahun fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tahiyyatuhum gaisuwan ‘yan aljanna fiha a ciki tsakaninsu shine salam aminci haka wasu maluma suka ce wasu maluma kuma suka ce a duk lokacin da 'yan aljanna suka buƙaci wani abu na ni'ima ko na abinci ko na abin sha ko na wani abu sai su ce subhanallah shi kenan sai abin ya zo shi ne ma'ana da'awahun fiha subhanakallahumma allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam ay wa tahiyyatuhum fi ma bainahum gaisuwa da yake tsakaninsu yayin haɗuwarsu da juna shine salam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace al-zahir annal murada wallahu alam tahiyyatuhum amin Allah ta'ala yawma yalqawnahu salam yace zance mafi bayyana shine abinda ake nufi da tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ya ce wallahu a'alam domin tawazu'u. ya ce Allah shi ne mafi sani tahiyyatuhum ay min Allah gaisuwansu daga wajen Allah ma'ana ya karfafa zance na farko kenan Allah madaukakin sarki shine zai musu wannan gaisuwan ranar haduwansu da shi zai ce musu salam ai zai yi musu sallama yayin da kuma Allah ya musu sallama za su samu kuɓuta daga dukkan wani abu na sharri za su kuma samu cikakken aminci Allah shi taimake mu Allah ya sa mu dace so wannan tarjihi ne da aka yi tsakanin waɗannan maganganu guda uku ko ya zamanto a ce gaisuwan da gaisuwa sallamar mala'iku ne za su musu ko kuma su tsakaninsu ko kuma Allah madaukakin sarki shi zai musu ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya karfafa cewa tahiyatuhum yawm yalqawnahu salam Allah ne da kansa zai yi sallama wa 'yan aljanna na'am wa a'adda lahum ajran karima Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu da lada wadda yake mai yawa mai karamci wannan lada kuma ana nufin aljanna ne abin da yake ciki a aljanna da abin da yake cikinta na abubuwan ci da abubuwan sha da kayayyakin sawa masu kyau na ado da wajejen zama masu kyau da matan ƴan aljanna da kayayyaki na sha da abubuwa na gani waɗanda suke faranta rai wa fiha ma la aynul a cikin aljanna akwai abin da idanuwa ba su taɓa gani ba wala uzunun sami'at kunnuwa ba su taɓa ji ba wala khatar ala bashar kuma tunanin abin bai taɓa isuwa a zuciyar mutum ba ina fata an fahimci wannan saboda haka aljanna gidan ni'ima ne dukkan nau'i na ni'ima akwai shi Allah ka sanya mu cikin wato masu samun wannan falala da daraja da wannan aya ta ambata ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhan Nabiyu, ya kai annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, inna arsalnaka shahida, lalle mu ɗin nan mun aika ka zuwa ga mutane shahidan a matsayin mai ba da shaida. wa mubashiran kuma a matsayin mai bushara wa nadhiran kuma mai gargadi wa da'iyan ila Allah bi iznihi kuma mai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki bisa ga umarni da yayi maka wa sirajan munira da kuma fitila mai haske Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah inna arsalnaka shahida mu mun aika ka zuwa ga mutane a matsayin mai ba da shaida ai za ka zamanto shaida a kan waɗanda aka aiko ka zuwa gare su shin ka isar da wannan saƙon shin ka isar na arsan naka shahidan ai alaman bu'isa isa ilaihin bilbalag za ka ba da shaida kan waɗannan waɗanda aka aika ka zuwa gare su Wa'alan nasibi nasi bi a'malihim yawm al-qiyama kuma zaka ba da shaida akan aikin mutane ranar tashin alkiyama zaka ba da shaida akan aikin su ranar tashin alkiyama wa mubashiran kuma za kuma mun aiko ka har yanzu kana mai bushara ai mai bushara da lada ga wanda yi imani mai bushara da kyakkyawan sakamako ga wanda yi imani mai bushara da aljanna da wanda yayi imani wa nadhiran kuma kana mai gargadi mai gargadi gawa ga wadda ya kafirta ga wadda bai yi imani ba ka ja kunnansa ka masa gargadi da abin da yake gaba gare shi na abin da ya shafi wuta saboda haka a wannan ayar ta ambata mana bushara ta ambata mana gargadi shi yasa wasu maluma suka ce idan abubuwa yi suka faru akwai abin farin ciki akwai abin bakin ciki to ka fara gabatar da abin farin ciki din kafin abin bakin ciki din ka fara gabatar da bushara ruko da irin waɗannan ayoyin waɗanda aka fara ambaton bushara sa'an nan sai aka ambaci kuma gargadi an fara bushara da aljanna sai kuma aka yi gargadi da ne aka yi kuma gargadi da abin da ya shafi wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce wada'iyan ila Allah kuma har yanzu mun aiko ka ka zamanto mai kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ai mai kira zuwa ga addinin Allah maɗaukakin sarki mai kira zuwa ga tabbatar da bautan Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bi iznihi ai bisa ga umarni da ya yi maka da kai kira zuwa gare shi wa sirajan munira da fitila wadda take mai haske ai wato ka bayyana abinda Allah maɗaukakin sarki ya maka umarni da shi ka ja shi ka kira mutane zuwa gare su wa amurka zahirun fi ma ji'ta bihi min al abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko ka da shi zuwa ga mutane abu ne na zahiri abu ne na gaskiya kamar rana yayin da rana ta fito ana ganinta tana haske ko ina da ko ina babu wadda zai ja da hasken rana sai dai mu'anid wanda yake mai ƙin gaskiya saboda haka a irin waɗannan su masu ƙin gaskiya ba yadda ka iya da su abu ne fari su ce baki ne ko abu ne baki su ce mene su ce fari waɗannan ba yadda ka iya da su sa'an nan wa bashirin na ka yi bushara wa muminai bi na lahun min Allah fadlan kabira lallai su muminai wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna da falala wadda yake mai girma suna da falala mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu a ƙarƙashin waɗannan ayoyi malam Abdulrahman sa'adi rahimahullahu ta'ala ya ce ya haɗa aikin manzannin Allah maɗaukakin sarki a takaice guda biyar ko waɗannan ayoyin sun kunshi ayyukan manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi domin sa guda biyar yace hadhihi al-ashya allati wasafa Allah biha rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki siffanta annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi hiya al-maqsud min risalatihi sune manufa ko kashin baya na me na aiko shi wa zubdatuha yace a takeice sakon ya kunshi wa usuliha da asalinsu allati kissa wanda aka keɓance shi da su wahiya hiya khamsatu ashiya abubuwa ne guda biyar yace aduha abu na farko cikin waɗannan abubuwan yace kaunuhu shahidan kasantuwansa mai bada shaida ay shahidan ala ummatihi bima amiluhu min khairin wa sharrin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bada shaida akan al'ummansa na abin da suka aikata na alkhairi ko na sharri saboda haka daga cikin manufa na aiko manzanni gaba ɗaya akwai ne akwai ba da shaida wa abin da ya shafi al'ummarsu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa litakunu a ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida ko ku ba da shaida litakunu a ala nas ku ba da shaida akan abin da ya shafi mutane wa yakunu rasulu alaikum shahida ko kuma manzanni ku zamanto masu ba da shaida kan abin da mutanen suka aikata ma'ana mutane su ba da shaida Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni manzanni kuma su ba da shaida cewa ga irin aikin da mutanensu suka aikata fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول النبي صلى الله عليه وسلم شيداني عادلي kuma wadda ake karban shaidansa saboda haka kamar yadda Allah ya bayyana mana cikin suratul mulk ranar lahira idan ‘yan wuta sun zo za a tambaye su shin an aiko muku da manzanni ƙalu bala qad ja'ana rasulun fakazzabna ta su ce eh haƙiƙa ya zo mana fakazzabna sai muka karyata shi wa qulna ma nazzala min shai. muka ce babu wani abu da Allah madaukakin sarki ya saukar in antum illa fi dalalin kabir fa mu tsinci kanmu cikin komai fa cikin ɓata da take bayyananniya a sai kun ga wannan itirafi ne da cewa an aiko da manzo sa'an nan shi kuma manzo zai ba da shaida a kan aikin mutane kan aiko manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa addu'a da ake yi a gurare daban-daban ashhadu annaka qad ballagta risala mun shaida lalle ka isar da sako saboda haka al'umma za su ba da shaida su tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi sa'annan kuma shi zai ba da shaida akan irin aikin da al'ummarsa suka yi wannan shine aikinsa na farko aikinsa na biyu shine mubashiran mai bushara shine kuma wanda aka ambaci abubuwan da yake bushara zuwa gare su shine abu a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bushara bushara ga aljanna Bushararsa san tana sauka ne kanwa kan muminai masu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki waɗanda suka hada imani da aiki na kwarai suka nisanci sabon Allah madaukakin sarki to ana musu bushara a cikin nan duniyan da samun lada da kyakkyawan sakamako a duniya da kuma abin da ya shafi lahira ina fata an fahimta mubashiran kenan albik bushara bayan ka zamanto shaida akan ayyukan al'ummanka abu na biyu kuma ka musu bushara da aljanna busharan nan kuma za ka yi ne wa muminai musulmai muminai masu imani da aiki da shi masu nisantan sabon Allah abu na uku naziran shine gargadi gargadin nan za ka yi ne akan me za ka yi gargadi ne da wuta masuwa za ka yi gargadi al-mujrimun al-zalimun su ne mujirmai azzalimai masu laifi kuma azzalumai masu wuce iyakan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu waɗanda suke shiga hakkin wasu da kuma abin da ya shafi jahilai za ka musu gargaɗi a gidan duniya da uquba da Allah maɗaukakin sarki tanadar musu tun daga duniya har lahira bisa ga zaluncinsu da jahilcinsu da rashin biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma saƙon annabawa na hudu shine ne wada'iyan ilalla. kira zuwa ga addinin Allah maɗaukakin sarki ka kira halittu zuwa ga addinin Allah maɗaukakin sarki ka ja su zuwa ga karamar Allah ka musu umarni da bautan Allah maɗaukakin sarki wadda bautan Allah nan shine dalilin da ya sa aka halicce su Allah maɗaukakin sarki ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun wannan ya kunshi tsayuwa ka kira mutane su tsaya akan bautan Allah shi kadai kuma su dawwama suna bauta masa dawwama suna bauta wa Allah madaukakin sarki ba wai bauta wa Allah madaukakin sarki yau ko gobe ko jibi daga nan ta kare ba a'a wa abu da rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sai manufa na hudu na aiko manzanni shine wa sirajan munira wa zalika yaktabi anna al-khalqa fi dhulumatin azima a annabawa sun zo su haska wa mutane hanya mala abdurrahman Sa'adu ya ce wannan yana nuna mana cewa lallai mutane sun kasance cikin duhu mai tsanani mai girma la nur yahtadi bihi fi zulumatiha babu wani haske da za su haska cikin wannan duhu din wala ilm yustadallu bihi fi jihalatiha babu kuma wani ilimi a fi jihadalatiha babu wani ilimi da suke da shi wadda za su yi amfani da da shi wajen fita daga wannan duhudin har Allah maɗaukakin sarki ya aiko wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa mutane hanya ya haskaka musu hanya ya yaye musu duhu na jahilci ya ja shi zuwa ga hanya madaidaiciya to mala sadi sadi yace waɗannan abubuwa guda biyar shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba da shaida wa al'ummar ba da shaida kan ayyukan al'ummar su nan su yi bushara da aljanna su yi gargadi da wuta su kira mutane zuwa ga bautan Allah maɗaukakin sarki shi kadai su kuma haska wa mutane hanya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bashirul mu'minina bi anna lahum min Allah kabira su yi bushara wa muminai cewa lallai muminai suna da falala mai girma wajen Allahu subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna mana waɗanda yake ƙara tabbatar mana da waɗanda za a musu bushara su ne muminai yayin da wato suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai a nan an ambaci falala da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu shine Allah madaukakin sarkiya ta tanadar musu da aljanna da take mai girma wadda babu wani babu wani gidan ni'ima da yake kwatankwacin ta kuma Allah ya alƙawarin zai taimake su a duniya zai shiryar da zukatansu zai gafarta musu zunubai zai yaye musu bakin ciki zai ba su arziki mai yawa zai tabbatar musu da farin ciki da jin da walwala zai samar musu da yardansa zai kubutar da su daga fushinsa da hukubarsa a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bashirin mu'minina ka yi bushara wa muminai bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa lallai su muminai wajen Allah maɗaukakin sarki suna da falala mai girma an ambaci muminai aka kuma ambaci sakamakon aikin su ranar tashin alkiyama menene hikiman da yake ciki hikiman da yake ciki shine ambaton aikin su da aka yi zai kara musu nishadi zai kara musu kuzari zai ƙara musu jin daɗi wajen su tsaya su yi aiki ina fata an fahimta kamar mutum ne ka kira shi ka ba shi wani aiki wadda zai yi ina fata an fahimci wannan da ka ba shi aikin nan da zai yi sai ka ce ya yi aikin aiki ne na lada ko ɗan wani aiki ne a gidanka ka ce ka zo ka yi mini wannan aiki ɗin amma sai baka ambaci nawa ne za ka ba shi ba zai yi aikin amma ba zai ji kuzari sosai ba amma in ka ambaci abin da za ka bashi musamman ya ga wannan abin da za ka bashi ya nutsu da shi abin ya masa musamman kuma ya ga babu inda zai samu wannan abin sai a wajenka kai kuma ka bashi aikin kuma ka tanadar masa da wani abu na sakamako mai yawa to zai fi sake jiki da kuzari da walwala ya yi wannan aiki shi ya sa Allah maɗaukacin sarki da ya ambaci muminai sai ya ambaci abin da ya tanadar musu domin su samu kuzari su samu ƙarfin gwiwa wajen aiki na ƙwarai wadda za su hanya madaidaiciya sa'an nan kuma Allah ya ambaci abin da ya tanadarwa mujirmai fasikai azzalumai na ukuba aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu gargadi da shi saboda in aka ma gargadi da mummunan abu kasancewa in ba ka yi abu na kwarai ba ga inda za ka koma wannan zai nisantar da kai ya sa ka nisanci abu misali ka ce wa mutum in ka wuce wannan layi ko in ka wuce wannan gurin abin da yake gabanka to abu kaza ne da abu kaza da abu kaza da abu kaza mummuna musamman ka nuna masa abu in ya gani to ganin abin da ya yi ko ba shi labari da kai zai taimaka masa wajen ya nisanci abu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci sakamakon muminai ya kuma ambaci ukuban yan wuta saboda muminai su tashi da ƙarfin gwiwa su yi aiki na kwarai yan wuta kuma su nisanci wannan abu da Allah madaukakin sarki ya bayyana muninsa ina fata an fahimci wannan to haka Allah madaukakin sarki yake yi domin rahama da tausayin bayinsa a jamus a haɗa a kowane ɓangare. a nuna musu domin su zamanto masu kuzari wajen da'a wa Allah maɗaukakin sarki wajen aikata aiki na ƙwarai ko wajen nisantar abubuwa da suke mummuna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce na amanu wa amilu hafi fi radatil jannat lahum ma sha'una, inda rabbihim zalika huwa al-fadlul kabir cikin suratul shura Allah ya ce na amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai fi radatil jannat suna cikin dausayi daban-daban na aljanna lahum ma sha'una inda rabbihim a cikin wannan dausayi na aljanna ko cikin aljanna akwai duk abin da suke so daga wajen ubangijin su Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan shine falala wanda yake mai girma da Allah madaukakin sarki ya tanadarwa ɗan aljanna mu je mana ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tuti'il kafirina wal kada ka yi da'a wa kada ka yi da'a wa wada azahum ka rabu da cutar wanda suke maka ka rabu da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila Allah madaukakin sarki ya kai wadda za a dogara ga shi Allah shine makura karshen abun dogaro wannan ayar kamar aya ce da ta gabata a farko farkon wannan sura ne wala tu'il kafirina wal munafiqin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kada ka yi da'a wa kafirai kada ka yi ɗa'a wa munafikai cikin duk wani abu wanda ya saba wa abin da ubangijinka ya umurce ka da shi cikin duk tsarin shari'a da Allah maɗaukakin sarki ya tsara maka ya tsara wa al'ummanka saboda haka kada ka yi da'a kar ka yi musu ɗa'a cikin waɗannan abubuwan duk abin da suke aibanta ka da shi na jahilci ka rabu da su kada ka tanka musu wala tumahhil lahum fil inzari was sada'i bil haqqi kada ka wala tudhi al kafirun wa da'adhahum wa tawakkal ala Allah duk abin da suke cutar maka da shi to wannan abin da cutar wanda suke maka da baka maganganun da suke faɗa maka kar su jaka ya zamanto ka saurara wajen gargadi ka ci gaba da ka ga duk wanda ya kaucewa wa hanya kuma ka ci gaba da tsago gaskiya kana faɗa wala tu'ihum fi kulli ma yasuddu an sabilillah kada ka yi musu ɗa'a wajen duk wani abin da zai toshe ka daga kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki kar ka yi musu ɗa'a, suna ta maganganu ka rabu da su su ta maganganun su amma maganganun su kar ya ja ka zuwa ga ka sake abin da Allah ya aiko ka domin sa na faɗan gaskiya ko na saurara musu wajen abin da ya shafi gargaɗi wada azahum ka rabu da cucewan da suke maka su ta cutar da kai karka damu idan sun cutar da kai kai kada ka rama da cutarwa ka yi haƙuri ka yi rangwame ka rabu da su ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki su cutar da kai kai karka rama kan cutarwanka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid idan wani ya cutar da kai to kada ka je zuwa garamawa, kai ka yi masa saɓanin abin da ya maka in yi maka wani abu mummuna kai ka yi masa kyakkyawa idan wani ya cutar da kai ya maka mummunan magana ko ya zage ka ko ya maka wani mu'amala mummuna to ka rabu da shi musamman ko cikin ‘yan uwa ko cikin abokai ko wasu abubuwa makamantansu idan suka maka mummunan magana ka musu kyakkyawa idan suka maka mummunan aiki kai kai musu kyakkyawa wala tubi al kafirin wal munafiqina wa da'azahum karamu da su a qurtubi rahimahullahu ta'ala da shi da shaukani suke cewa wannan aya mansuha ce suka ce an shafe hukunci da wannan aya din ayoyin da suka zo suka yi umarni da jihadi suka ce sun shafe hukuncin wannan ayar shine ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su ina fata an fahimta ma'ana idan ayoyin da suka zo suka yi umarni ga jihadi shine idan kafiran nan suka zamanto suna sun zo suna wasu abubuwa na cutarwa ga al'ummar musulmai shine a yaƙe su haka suka ce ma'ana kada a saurara musu a yaƙe su wa tawakkal ala ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen isar da saƙonsa da duk umarnin da duk umarnin da ya maka wa tawakka wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah madaukakin sarki ka yarda Allah madaukakin sarki ya kai abun dogaro ya kai mai kiyayewa ya kai wanda ba a tsaya akan al'amarinsa duk wani wanda ya miƙa al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya kai wanda za a mika al'amura zuwa gare shi duk wanda ya mika al'amuransa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya. to lallai Allah maɗaukakin sarki zai kare shi Allah ya kai a mika al'amura zuwa gare shi kuma ya kare mutum wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu saboda haka duk wanda ya mika al'amuransa ga Allah maɗaukakin sarki cikin dukkan yanayinsa to lallai wannan mutumin baya kuma bukatan ya sake miƙa al'amarinsa zuwa ga wani daban miƙa al'amarin da ya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya biya bukata ba a bukatan ƙari Allah maɗaukakin sarki ya isa shi ne mai kare muminai daga cikin dukkan wani abu mai cutar da su duk wani abin da ake nema na ni'ima a miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki Allah zai ba su Allah zai bada duk abin da ake neman Allah maɗaukakin sarki ya kare daga cutarwa Allah maɗaukakin sarki zai kari saboda haka duk wannan jan hankali ne da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kan asalin ayyukansa daga nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kowa mana bayani kan abin da ya shafi al'amari na aure har yanzu dai ana komawa zuwa ga qadiyar auren annabi sallallahu alaihi wa sallama da Zainab bintu Ja'ash ما ترد زيد بن ثابت زيد بن حارثة رحمه رضي الله عنه يا سكي النبي صلى الله عليه وسلم يا أولا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin da kuka yi imani idan nakahtumul mu'minat idan kun auri muminai idan kun auri mata musulmai ko muminai thumma qallaktumuhunna sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun kafin ku sadu da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha to fa waɗannan matan ba su da wani idda wadda za su yi famatti uhunna tun da ku rabu da su ku maza ku tanadar musu da mutu a tuttara shi ne ɗan abubuwan da miji yake yi wa matarsa yayin rabuwa da ita wa sarrihuhunna ku sake su ku fitar da su daga cikin gidajenku cikin hankali da nutsuwa sarahan jamila saki wanda yake mai kyau wannan ayar ta biyo bayan Issa da ya faru na zai bin harita da sake matarsa da ya yi zainab bayan ya sadu da ita ya sadu da ita annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya ya aure ta bayan ta yi idda kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya bayyana to a can an yi bayanin aure na mace wadda mijinta ya aure ta ya sadu da ita dole sai ta yi idda kafin ta sake aure to anan sai aka kawo mana wani abu da yake kusa da wannan shine idan mutum ya auri mace bai sadu da ita ba sai ya sake ta to ita ba irin wancan ba ne ita babu idda saboda rashin saduwa da ita nan da bai yi ba wannan ya yaye idda da za ta yi ina fata an fahimta na'am ah, ba ta da idda da ijma'i na maluma da nasan alkur'ani da ijma'i na maluma kan cewa macen da aka aure ta kafin mijin ce sadu da ita ya sake ta to ba ta da idda idan kuma ya sadu da ita to za ta yi idda da ijma'in maluma idan kuma ba wai ya sake ta bane ya rasu ne ya auri mace kafin ya sadu da ita sai ya rasu ita kuma yaya ne al'amarinta ita za ta yi idda irin na mace wadda mijinta ya rasu shi ne mene shi ne arba'ata ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma za ta yi na idda in dai mijinta ya rasuwa ya ko da bai sadu da ita ba malam ya ce mana wannan ijima'i ne na maluma sa'an nan har yanzu a waɗannan ayoyi wannan aya da makamantan irin irin wannan aya ɗin sun zo da lafazin annika. Wadda annika kuma mun san ana nufin aure ne amma hakikansa ana nufin saduwa ne amma akan cewa aure al'abdu saboda kusancin da yake da shi zuwa ga saduwa domin da aure da saduwa in aka ce aure wani abu ne da yake kan hanya zuwa ga saduwa sai aka ambaci annikah amma abin da ake nufi da shi ana nufin alwago ne ana nufin saduwa ya kodan da kuka yi imani idan kun auri mata kafin ku sadu da su ina fata an fahimta wannika haƙiƙatu fil waqi haƙiƙa na shi shine saduwa amma an ce al'adu ana nufin nikah aka ce al'adu ɗaura aure nikah sai aka yi shiru aka bashi a haka saboda hanya ne da yake kaiwa zuwa ga saduwa amma asalin annikah ana nufin alwago ne ana nufin saduwa amma sai aka ce ɗau idana kahtumul mu'minat ana nufin in kun auri mu'minai ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد duk inda nikah ya zo galibi cikin alkur'ani ana nufin ɗaura aure ne Shi ne wanda yake da ma'anar wasu yana daga cikin ladduba na alkur'ani ana kinaya da lafazi na almulamasa ko almumasa ko alkurbat ko altagashi ko al'isiyan duka saboda ka idan kuka auri mata kafin ku sami da su kuka sake su a ba su dauke da babu wani idda da za su ibn kasir rahimahullahu ta'ala da shi da wasu da dama daga cikin maluman tafsiri suka ce wannan ayar wasu daga cikin maluma suna kafa hujja da cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma qallabtumuhunna ya kun da yi imani idan kun auri mata sai kuka sake su kafin ku sabi da su فما لهم عليهن من عدة تعتدونها باب ون إدة ودى ذاسي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها باب ون إدة ذاسي to sai aka ce wannan yake nuna mana a sai mutumin da ya saki mata katin ya aure ta sakin bai saku ba in ji wasu daga cikin maluma ina fata an fahimta saboda ƙur'ani yace ya ayyuhallazina amanu na nakahtumul mu'minat idan kun auri mata sai ya ce sun matsalaktumuhunna sai kuka sake su sun kuma yana zuwa ne a jeri littarsibi ko ka an yi aure sai aka yi saki to ba za su yi idda ba to idan kuma aka yi saki kafin a yi aure fa maluma suka ce ai saki bai yi ba wasu daga cikin maluma ina fata an fahimta suka ce saki bai yi ba ah, waɗanda suka ce sakin nan bai yi ba su ne jimhurin maluma ina fata an fahimta على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها فإن ذلك لا يلزمه suka ce wannan saki bai yi ba masu wannan magana kuma su ne jumhur waɗanda suke a ciki akwai sa'id bin eh, al-musayyib da Hassan al-basri da ali bin al-husaini da zaid al-abidin da kuma magabata da dama suka ce duk wanda ya saki mata kafin ya aure ta ko da ya ce in na auri wance sakakkiya ce maluma suka ce sakin bai yi ba saboda ba a riga an ɗaura auren ba jumhurin maluma haka suka tafi a kai wasu daga cikin maluma irin su abu hanifa da imamu malik suka tafi a kan cewa sakin ya inganta ina fata an fahimta idan mutum ya ce kafin ya yi aure ya ce wance na sake ta kafin kafin ya aure ta abu hanifa da imamu malik suka ce sakin ya yi amma jumhurin maluma suka ce sakin bai yi ba ina fata an fahimta sai magana na gaba shine su kansu waɗannan manya-manyan maluma guda biyu abu hanifa da imamu malik sai kuma suka yi saɓani a tsakaninsu idan ƙala kullum ra'atin a tazawwaju hafa hiya tsarika misali mutum ya ce dukkan macen da na aura sakakkiya ce duk macen da na aura na sake ta kafin yi faya aure to wannan shi kuma yaya yake imamu maliku da abu hanifa ya suya su sun yi saɓani imamu malik ya ce la tutlak hatta yu ayyunul mar'a suka ce macen ba ta saku ba har sai an ayyana ta cewa da yayi dukkan macen da na aura sakakkiya ce imamu malik ya ce a to anan saki bai yi ba amma in yace in na auri wance ya ambaci sunanta ya ce sakakkiya ce to a nan saki ya lizimta gare ta ina fata an fahimta abu harifa rahimahullahu ta'ala ya ce idan mutum ya ce dukkan macen da na aure ta sakakkiya ce ya ce to duk macen da ya aura kowace ce sai ya sake ta ko da bai ayyana ba shi imamu malik ya ce sai ya kira sunanta sai ya ayyana ta abu hanifa ya ce ko bai ayyana ba in dai ya ce dukkan macin da ya aura su ya ce to duk macin da ya aura kuma tasu ina fata an fahimci wannan na'am ah, Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan hukunci يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما alayhinna min iddatin ta تعتدونها saboda haka wannan ayar kamar tana taksisi ne na wasu daga cikin ayoyi fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata waɗanda aka sake su da su zauna har sun yi sai sun yi mai sai sun yi jini uku kuma haka ba wanda zai nuna mahaifansu ba komai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin waɗannan duk ana maganan sakakkun mata ne matan da aka saki sai sun yi idda wata uku wannan ana nufin wanda aka sadu da su ne saboda haka wanda ba a sadu da su ba su an yi taksisin su daga wannan hukunci an exception din daga wannan hukunci idan miji ya sadu da mata to ba ita babu aure sai bayan wata uku idan bai sadu da ita ba ba ta da abin da ya shafi idda ina fata an fahimta to sai kuma abin da ya shafi bangare na biyu bangare na abin da ya shafi sadaki a idan mutum ya auri mace ya sake ta kafin ya sadu da ita tana da rabin sadakinta wa in muhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum tana da rabin sadakinta illa an ya afuna aw ya afuwa alladhi bi yadihi sun nikah sai dai in ko ta yafe ko waliyinta ya yafe mata Allah ya ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yafe yafe ya yafi kusa da tsoron Allah wala tan sawul fadla bainakum kada ku manta da falalan da yake tsakaninku Allah ya ce inna Allah bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki yana ganin abinda kuke aikatawa saboda haka saki yana kulle da hukunce hukunce a bangaren abin da ya shafi sadaki gashi idan an rabu da mace kafin saduwa a bangaren abin da ya shafi idda shi ma gashi ka auri mace baka sanin da ita baka rabu da ita to ba ta da idda ka auri mace baka sanin da baka sanin da ita baka rabu da ita ta ci rabin sadaki sai dai in ta yafe maka Allah ya ce wa matsi uhunna ku jiyar da su daɗi shine mut'atu dala abinda muke faɗa ko muka yi bayani a wata munasaba a baya in mutum ya zo rabuwa da iyalinsa ya saya mata kayayyaki na jin daɗi sutura abinci dan kuɗi da sauransu ya bata ta tafi a matsayin wanda ya sake ta to menene hukuncin shi wannan mut'atu talaq din nan abubuwan jin daɗin nan da ake saya bayan an rabu da mace a bata menene hukuncinsa wajen abin da ya shafi maluma wannan shine gabar zance wanda zamu tashi a kansa in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe saboda haka abinda muna ganin lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh